mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ariya cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin 24 ga watan ramadan shekara na 1446 bayan hijira annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya yi daidai da 24 ga watan uku shekara na 2025 a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na hudu kuma shine darasinmu na ɗari da goma a tafsirin suratu ala imran man tsaya aya na ɗari da goma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan aya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora bismillah kuntum khayra umarta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم ألا مدوك نسر كيانا شوا كنتم خير أمة أخرجت للناس كن كسن شيء ku ne mafi mafifita al'ummu al'ummar da ta fi kowace fifiko ukhrijat linnas wanda aka fitar da ita domin mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani da mummuna watu'minuna billah kuma kuna imani da Allah madaukakin sarki walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum da ahlul kitabi za su yi imani to da ya zanto alheri a gare su minhumul mu'minun a cikinsu akwai mummanai wa aksaruhumul fasiqun mafiya yawancinsu kuma fasikai ne man yi nisa a tafsirin wannan aya da bayanin fuskoki na fifiko da Allah madaukakin sarki ya ɗora wannan al'ummar da su akan sauran al'ummai na duniya baki ɗaya to wannan khairiya na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga waɗansu abubuwa da suka shafi aiwatar da addini a aikace in ba ku manta ba mun faɗi cewa kasancewar Allah ya siffanta mummanai da wannan aiki kuma ya yi amfani da siga ta mudara'a allati tufidu at-tajaddud wal istimrar wacce take nuni bisa jaddadawa da kuma dogewa akan wannan siffofin ibn ashir ya ce wannan baman ne lamun cewa ne tabbaci Allah madaukakin sarki yake bayarwa cewa waɗannan siffofin ba za su katse ba ba za su yanke ba cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam sai malamai da dama suke ɗauka hukuncin ijma'a daga wannan aya cewa duk abinda wannan al'ummar a matsayinta na khairu ummatin ta ginu a kai ta wanzu a na tsawon generation guda ɗaya wannan abun alkhairi ne wannan abun hujja ne akan ‘yan baya su ma su tafi kan tsarin da magabatansu suka tafi akai saboda ba za su haɗu ba akan abin da ya saba ma al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ibn ashur yana cewa idan ana magana ne akan al ma'lum min ad-din darura abubuwan nan da aka san su bisa lalura cikin addini ginshiƙai na addini waɗannan al'umma ba ta taɓa rabuwa da su ba don haka in kana son ka same su yadda suke yadda annabi ya koyar yadda sahabbai suka bi to sai ka ɗauke shi irin na wannan al'umma saboda bai canza ba yanzu kaga wannan sallah da musulmi suke yi ita ce sallar da annabi sallallahu alaihi salama ya yi ita ce sallar da sahabbai suka yi tabi'ai da asba'ut tabi'in kaga wannan tauhidi da fada da shirka da yaki da bid'a da fito na fito da manafinci hmm? wannan shine abinda annabi ya bar al'ummansa akai sahabbai suka yi gwagwarmaya akai tabi'ai suka dora atba'ut tabi'in suka dora yazo mana haka saboda ka bayan da za a yi wani yazo yanzu yace yana da wata fahimta ko ya gane wani abu a Qur'ani ko a hadisi wanda ya saba ma wannan yanayi da al'umma ta gudana a kai karni bayan karni kun gane to shi yasa al-ma'lum min ad duk mutumin da yake inkarin sa yana kafirta ya bar musulunci saboda dalilai na wato ainihin tabbatar da shi sun fi shurin matsayi yanzu wannan sallah da ake a raka a hudu la'asar raka a hudu magaraba raka uku lisha'i raka banda abinda za a gani a littattafai to haka kuma za a ga al'ummar nan take yi kuma take umarni da ayi tana hani in wani ya saba ta ce ba haka ake yi ba a ranar da wani zai ce ba haka sallah take ba ba haka annabi ya koyar da sallah ba ko ce ba haka sallah take alkur'ani ba wannan shi ne batacce wanda ya bata batan bakatantan wanda bai amfana da amfanin wannan al'umma ko da khairiyar da Allah maɗaukin sarki ya sanya ma wannan al'umma da yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ba amfanin da wannan al'umman ta zo ta maza ya butulce ma wannan amfanin dan haka ya tabbata batacce shi yasa kullum muke nanatawa waɗannan da suke zuwa muku da sabon addini wadakwai kamar da na ke cewa ba ku san shi ba antum wala aba'ukum da ku da iyayenku nagartattu cikin musulunci ba ku taɓa jin su ba su kuma ce shi ne musulunci irin wanda za zo ce kar a yi riko da komai sai da alkur'ani zalla ba a taɓa yin wannan ba a al'umman musulmi kafin zuwansu ƙarni ɗaiɗai har goma sha uku ko goma sha hudu sannan waɗannan suka fito ba sa cikin wannan khairu ummatin ɗin nan don sun saba ma khairu ummatin ko wani zo ce muku ba haka ake sallah ba sallah raka ɗaya ce kawai ake ha ruku'i ne kawai sai a yi sujjada shi kenan yadda za ku gane batansa shi ne idan ya haɗu da mutanensa su uku su hudu akan wannan to ka ba su 'yan kwanaki sai sun saba ma juna akan inda za su yi sallah ɗin saboda mai su suka kirkira makawunansu ba su da wani dalili daga qur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba ni na dina jin labarin su ina fata Allah ya shirye da su ne kamar da na faɗa wannan majalisi kwanaki waɗansu su sun taɓa zuwa ko sun same ni gida da sunan tambaya daga baya suka je suna farfaganda wani yana zuwa daga kano wai sunansa Salim yana sauka a nan a hmm? da irin wannan fahimta ɗin wai sallah raka ɗaya ne kawai hmm? wai ruku'in sujada Allah ya ce kaji bai baye da kurame wadda ba su san larabci ba to ire-iren wannan alkhairin al'umman nan shi ne ya tsayar da addini ta yadda bakon abu ba zai shigo addinin nan ba a yaƙi da shi ba shi yasa wani abu da yake ƙara nuna mana alkhairi wannan al'umma duk wata bid'a da wani ya shigo da ita daga ranar da ya shigo da ita zaka ga ana fada da ita in an yi nasara an kashe ta ta mutu falillahi alhamd in ba ta mutu ba to ba za a gushe ba ana yaƙi da ita ana fada da ita bid'ar da tafi kowace tsufa da dadewa a musulunci a yanzu haka nan ita ce bid'ar rafu hmm? bid'ata arrafu rafu dai take da kazar-kazar har yanzu take da karfi wato ina nufin shi an shi zagin sahabbai da mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da yinsa a matsayin addini to kaga ba a gushe ba ana musu raddi ana kure su da hujjoji duk lokacin da suka zanta da masana addini a bayyane za ka ga an nuna raunin aƙidarsu da tufka da warwara na aƙidarsu da wautar aƙidarsu da saba ma aƙidarsu da abin da al'umma ta gudana a kai akwai bid'a ta al-khuruj wadda a aikace a fili ta raga shi adam to amma ita takan wato ainihin bata takan bata daga baya ta bullo amma ita shi an shi sai dai ta yi rauni wani lokacin wani lokacin kuma ta yi ƙarfi to yanzu ta yi ƙarfi tun da har tana da daula ko? tana da daula ta iran ba ta tsaya nan ba yanzu amerikawa sun ba ta iraki hakanan ta kwace yaman hmm? ga tana da ƙarfi a lebanon hmm? sannan tana nan minority a ƙasashen musulmai da yawa da mumaman jarabtu da ita a najeriya yanzu ana idan ya ƙungiyoyi na musulmi sai an ce da imn islamic movement in nigeria su ne yan shi'a ɗin aiko ko wani ɓangare ne ma na yan shi'a mutanen nazariyar nan mai sunan shi su ne masu imn amma akwai na abin nan wani ɗan kaduna wani malam hamza allah ya halaka shi ya mutu Um, na shi suna jin shi ne rafko rasulullah al'awam foundation sannan akwai na nura das shi kuma yana nan a kano amma dai allah madaukin sarki yana kara dakile su suna nan suna bin ƙauyuka suna dasa wannan cuta ta mummunar aƙida a zukatan samari da 'yan matan musulmi to mahallu shahid dai suna daga cikin wanda suka fita daga wannan siffa da Allah madaukakin sarki ya ba al'umman musulmi kuma kasancewar musulmi sun yi watsi da su yana nuna maka alkhairin wannan al'ummar tana na har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum wannan ɗauri ne akan fadin Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ahlul kitab wannan declaration da Allah madaukakin sarki yayi ya cika musu ido ya kuma basu oro da mamaki kuma ya ƙara musu jin haushi cewa abinda suke da awama kansu yau gashi Allah madaukakin sarki ya baiwa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda muka yi ta gani a baya ta kuma wani surare a alkur'ani su suna ganin su ne zaɓaɓɓun sha'abullahi al-mukhtar su ne zaɓaɓɓun al'umma a wurin Allah madaukakin sarki eh Allah ya fifita su akan al'ummu na zamanin su yayin da suka yi riko da shiriyar annabawansu Allah ya maimaita wannan aurare da yawa ko ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin ya ku banu isra'il ku tuna ni'imomina da nayi muku sannan ku tuna yadda na fifita ku akan mutanen zamaninku akan mutanen zamanin ku walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin Allah yace bisa ilimi muka zabe su muka dora su akan mutanen zamanin su saboda a lokacin sun tsaya akan imani da biyayya ma manzannin su amma da suka zo suka kafarta sai Allah ya ƙwace wannan siffa ta alkhairi ya bayar da shi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita za ta rike shi dindindin har zuwa ran tashin alkiyama to da wannan abin ya yi musu nauyi sai Allah ya jawo hankalinsu cewa ai ba abu ne da za ku tsaya kuna ta bakin ciki ba kuma za ku iya shiga cikin wannan alheri ɗin za ku iya shiga cikin wannan alheri din kuma ku zanto ku zama cikin mafi alherin al'umma shine ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yace abu ne da za ku iya shiga ciki walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu amma kan ku je kuna ta gurnani kuna ta gutsuru tsoma kuna ta cewa yanzu fa yana son ya kwace matsayin matsayinmu kenan da surutai irin wannan da kun yi imani da shi ya fi muku wannan ahlul a anan kamar sauran wurare yana nufin yahudu ne da nasara amma wanda suka suka fi shiga cikin wannan wanda ake magana da su a ajin farko su ne yahudawa domin lokacin da waɗannan ayoyin suke saukowa su ne suke zama tare da musulmi a garin madina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kiransu zuwa ga musulunci har yana zuwa cocinsu suna wajen bautan yahudawa coci ne kome ana kiransa madras da larabci annabi yana zuwa wajen bautansu ya kira su zuwa ga addinin musulunci amma kamar da na faɗa muku jiya musuluntan ba yahude yana da wahala sosai yana da wahala sosai kamar yadda akwai ta kabila a nan arewa ta gabas kenan ko wadda ake ce su ma yana wahala su musulunta eh, namanta margi ne ko abin nan lamanta su suna cewa su har alfahari suke ma wai in mutum ya masalanta a cikinsu to dan shage ne saboda tsananin adawa da musulunci to haka yahudawa suke mummanai a cikinsu ‘yan kaɗan ne saboda Allah ya riga ya cire wannan fifiko da ya musu to shi yasa ma Allah ya ce lau ya zo da harfin tina'in limtina ko lau amana ahlul kitabi da za su yi imani yana nuna maka imanin nasu akwai wahala to duk da yadda annabi yake kokarin musuluntar da su to ɗan kaɗan ne kawai suka musulunta a cikinsu har ya zo a sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود كلهم da mutane goma a cikin yahudawa za su yi imani da ni to da duk yahudawa sun imani kaduwa zama annabi a madina gaba ɗaya wanda suka karbi musulunci a lokacinsa ba su fi goma ba cikin yahudawa to yanzu ma a tarihi gaba ɗai daga zamanin annaban zuwa yanzu ina zaton littafi guda ɗai zai iya ɗaukan sunan nakin waɗanda suka musulunta a cikin yahuda inda za a rubuta littafi guda ba to littafi ɗaya mai majalladi ɗaya mai shafi ɗari biyar ina jin zai ɗauki sunan nakin duk wanda suka musulunta cikin yahuda yana da wahala bai hude ya karbi wani addini ko da ku addinin musulunci ne wanda shi ya san addinin musulunci addinin gaskiya ne inda ya dan karatu shi yasa Allah ya zo da wannan walau amana ahlul kitab da ahlul kitab za su yi imani anan da Allah ce za su yi imani yana nufin da za su musulunta ma'ana da za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai na ga muku qur'ani in yace alladina amanu ko ya ayyuhal ladina amanu yana nufin musulmi ko yawa ai yahuda sun imani da Allah sun yi imani da annabawan su hmm? har zuwa annabi Musa alaihi salam sun imani ma da ranar lahira to amma abinda ba su yi imani da shi ba shine irin imanin musulunci wanda yayi gyara a cikin nasu imani ɗan ina fatan mun gane da za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da hakan ya zanto alkhairi a gare su da kana khairan lahum da haka ya zanto musu alkhairi a duniya da lahira a duniya za su fita daga yanayin kunci da kaskanci da ke biye da su a kowane lokaci sannan a lahira za su kubuta daga wuta daga kuma mummunar azaba annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa kamar yadda malamai da yawa sukan kawo a ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu uh, bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم waɗansu malamai suna ce ya'yan da zina amonu a nan yana nufin waɗanda suka yi imani da annabawan da suka gabata ne sai ce su ji tsoron Allah su yi imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa in har suka yi imani da manzon Allah Allah zai ninka musu ladan ladansu ya ba su lada ninki biyu ladan imani da biyayya ma annabinsu na farko da kuma ladan imani da biyayya ma wannan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya inganta hadisi annabi alaihi salatu wasallam shi akwai mutanen da za a ninka musu ko za a ba su ladan su so biyu daga ciki shi rajulun a min alil kitabi amana bi nabiyhi wato mutum daga cikin waɗanda aka baiwa littafi ya yi imani da annabansa ya tsaya a kan imanin sannan kuma ya zo yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan za a ninninka masa lada kaga alkhairi ne a gare shi duniya da lahira to da ahlul kitabi sun gane wannan kuma sun yi imanin to da sun samu wannan alheri da ya zanto alheri a gare su domin da sun zanto ɓangare na khayara ummatin ukhrijat linnas to amma kash Allah madaukin sarki ya ce minhumul mu'minun a cikin su akwai mummanai akwai mummanai malamai suna cewa alifun da lamun dinnan na almu'minun an kawo shi ne li ifadati listighraq akwai cikakkun mummunai a cikin ba akwai mummunai na gaskiya ka lura duk dangogin mutanen da yana wahala su musulunta duk wanda ya musulunta a cikinsu, su zaka ga yayi zurfi a musuluncin za ka ga musuluncin ya karɓe shi ne da gaske Tunda da ba shi da wani safota ya yi tawa'i ya gaskiyar ta bayyana gare shi ya ga ba yadda za a yi ɓoye saboda haka za ka ga yaron gumi aban da gaske ko da shi shi kaɗai ne a garinsu ko a ƙabilarsa ko a ƙasarsu ko a lardinsu ko a unguwansu za ka ga ya yi riko da addinin da kyau shi ne minhum al-mu'minun a cikinsu akwai cikakkun mummanai amma ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan ne shi ne Allah yake ta maimaita irin wannan a waɗansu surare? walau an na ahalar kitabe a ko a bakara mun gani a baya wanda suka tuhumi annabi Sulaiman da tsafi Allah ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun da sun yi imani sun ji tsoron Allah hmm? da lada ne mai yawa za su samu wanda ya fi musu wannan barna da suke a ciki alheri wannan fa inda suna da ilimin haka kenan haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu ko wattaqu lakaffarna anhum sayi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im da ahlul kitabi sun yi imani sun ji tsoron Allah to da mun kankare musu kurakuransu da mun yafe musu manya-manyan su, kuma da mun sanya su a aljannatai na ni'ima. Hmm? Shemin. gaba ce walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasila wa kathirun minhum saa ma ya'malun da alul الكتاب sun tsayar da at attaura da linjila wato sun tsayu akan koyarwar attaura da linjila na asalin da Allah ya saukar ma da sun tsayu akan duk wani abu ma da Allah ya saukar musu ولو أن أهل الكتاب ولو أن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أهم da Allah ya bude musu albarkatai su ci ta samansu ta ƙasansu duk abin da suke bukata na arzikin duniya da Allah ya bude musu su yi amfani da shi saboda yawanci yawancin abubuwan da mutum yake da shi yana juya shi ne zuwa ga abin da zai ci sai Allah ya ce la'akalu ha min fawqihim wa min tahti arjulihim yace minhum ummatun muqtasida shine minhumul mu'minuna dinnan a cikin su akwai dan su jama'a masu tafiya saiti hmm? waɗanda suke kan hanya kamar yadda Allah ce ummatun qa'imatun a ayat da zamu zo mu karanta akwai al'ummu wanda suke tafiya ba ta daidai wanda suka yi imani kenan amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun da yawa daga cikinsu. tir da abin da suke aikatawa menene abin da suke aikatawa shine alfisku da Allah ya ce wa aktsaruhum fasiqun alfiskun yana nufin kafirci wannan minhumul mu'minun malamai suka ce aiman man amana bin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa sadaqa alaihi laqabul mu'min abin da ake nufi da mummunai din su ne fa waɗanda suka yi imani ba Allah ce walau amana mun ce imani da nabi Muhammad ba sai ce minhumul mu'minun a cikin su akwai ƴan kaɗan mummunai amma imani na gaskiya cikakken imani sai suka ce wannan su ne wadda suka amsa kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin su Abdullah ibn Salam daga cikin yahudawan banu kainuka da ɗan uwansa da ‘yar uwan babansa khalida da sa'ya ibn adiya a taimawi ɗan uwan as da sa'laba ibn sa'ya da asad ibn sa'ya al-qurazi da asad ibn ubaid al-qurazi da mukhayriq daga cikin banun nadir da ashama annajashi wannan a cikin nasara kenan ko najashi ayya musulunta hmm? amma bai iya bayyana ayyukan musulunci a fili ba amma ya ba musulmi nasara ko ya ba su kariya a garinsa har Allah madaukakin sarki ya ba addini galaba sai Allah ya karbi wannan aiki da yayi lokacin da ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mummanai sahabbai cewa yau wani dan uwanku ya mutu ku zo mai masa sallah na gawa inda aka samu salatul ghaib kenan annajashi annabi alaihi salatu yayi masa wato ainihin sallah lokacin da to wannan shine tafsiri wanda ya fitowa fili da malamai suke dangane da minhumul mu'minun waɗansu kuma suna cewa minhumul mu'minun yana nufin waɗanda suke tsayayyu kan addininsu ba su karbi addinin musulunci ba amma ba sa faɗa da addinin musulunci saboda kullum taraddidin da suke yi cewa ai addinin musulunci nan ai shi ne abun bi amma kafin su musulunta ne Allah yake siffanta su da wannan siffan cewa mummanai ne to kaga a riko da addinin nasu ma wanda suke riko da shi na gaske ba riko na neman girma a duniya ba ba riko na cuwa-cuwa ba ba riko na neman arziki da duniya da shi ba waɗanda suke mabiya addinin ne sau da ƙafa ‘yan kaɗan ne kawai har ma fa wanda ba su musulunta ba kenan mummanai na ɗari bisa ɗari ɗin a cikinsu ‘yan kaɗan ne mafiya yawan su ɗan ‘yan boge ne eh, abu ɗan kaɗan zai iya fitar da su daga addinin domin bai riga ya mamaye zukatansu ba ibn Ashiru ke cewa waɗannan ah, suna kusa da su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su ne waɗanda suka yi saura suna da taraddudi ta baba wato dangane da imani amma ba sa cutar da musulmi irin nasaran najiran a wannan lokacin da kuma nasaran habasha sannan da irin su shi mu khairik kafin ya musulunta daga cikin yahudawan a madina shi kafin ya musulunta ma mutum ne mai ƙaunar musulmi har ya yi ma wasiya da dukiyansa gaba ya ce a ah, in ya riga annabu mutuwa a ba annabi dukiyansa to wannan yana nufin a waɗanda suka gaskata addininsu da gaske to na farkon dai shi ya fi fitowa fili kuma in an ce na biyun ma duk dai maganan ‘yan kaɗan ne a cikin yahudawa yanzu a wannan zamanin ma in za ka so ka bibi yahudawa guda nawa ne suka musulunta a gaba su daya hmm? yanzu wanda suka shahara a wannan zamanin sosai da suka musulunta suka yada musuluncinsu wadda asalinsu yahudawa ne ko kuma yahudawan ne ma abinsu kunga akwai wanda ake kira muhammad asad sunan salifot wani abu ne asali bai yahudi ne dan kasar maja shi ne ya musulunta ya je ya kai ziyara masai sarki faisal ya zanto aboki na sarki faisal ya yi rubuce-rubuce masu ƙima a musulunci shi ne ya rubuta a wannan zarot to makka ne ko eh. yana da ma tarjama alkur'ani izuwa ga turanci muhammad asad sannan yana da islam as the crossroads da turanci ya rubuce-rubucensa to wannan in kana karanta littattafansa za ka ji madarar imani katon musulmi ne na gaske kuma mai kishin addini da shi aka yi ta maya ya jira ya koma a pakistan lokacin da ake gwagwarmayar raba pakistan da india ta yadda pakistan za su zanto kasar musulmi zalla ya mayi musharaka wajen rubuta constitution na musulunci na wato ainihin kasan pakistan lokacin da musulmi suke fafatika su fita daga kangi a wato ainihin yabin eh, nan indiyawa masu bautan shanu hakanan akwai wannan eh, ba faranshe ne amma ina jin bai hude ne maurice bukai wanda ya rubuta littafi akan the, the Quran, uh, the Bible, and the modern science. Likita ya zo yi musulunta, kuma ya rubutu wannan littafin yana nuna wato ainihin gaskiyar musulunci. To, akan same su, amma za ka samu ɗaiɗaiku ne, kuma za ka samu in sun karɓi musuluncin suna karɓan shi ne wato da gaske shi ne Allah ya ce minhum almu'minun waɗanda suke karɓan suke wato ainihin musulunta wannan da ya ce minhum almu'minun sai yana nuna maka kenan idan mutum ya bar addinin kitabiyanci ya shiga musulunci to ba za ana kiran shi ahlul kitabi kuma ba ya zanto mai musulmi shi yasa waɗansu malamai ba sa jin daɗi na abinda waɗansu mafakkirai suke cewa mu ma wai musulmi ahalul kitabi eh mu ahalul kitabi ne saboda gashi an ba mu littafi ba amma istilahin qur'ani ma ahalul kitab mu waɗancan ne mu qur'ani bai kiran mu ahalul kitab yana kiran mu almu'minun ne yana kiran mu almuslimun ne yana kiran mu allazina amanu ne bai kiran mu ahlal kitab wala waɗansu suna karhanta abinda waɗansu daga cikin mafakkirun ɗin mutanen wannan triple it sukan cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ko al'ummar larabawa da aka saukar mata alkur'ani ta shiga zumar din al'ummar alkitabiyya al'ummu masu littafi hei eh, mana da littafi amma ƙur'ani ga sunan da ya zaba mana ko to ai ya fi kyau mu yi riko da sunar da Allah ya samar sunar da Allah ya ce annabinsa ba daɗayinsa annabi Ibrahim ya samar kuwa sammakumul muslimina min qabl mutum na illa wa antum muslimuna babu suna mai daɗi kamar wannan so in mutum ya abin nan ba a kira shi kuma ahalul kitabi ba in ƙur'ani ya yi amfani da wannan to bi ikibari ma kana ne an kira shi da wannan ne in an kira wani mutum da ya musulunta da cewa baki tabiye ne to ana nufin a da baki ne amma yanzu ba sunansa baki biye ba sunansa mummini ko musulmi shi yasa ce minhum almu'minun a cikinsu akwai mummune a yanzu hmm? a da ahlul kitabi yanzu sun zanto mummunai wa aktsaruhumul fasiqun mafiya yawan su kuwa fasikai ne fajirai wato waɗanda suka shantake suka bar addininsu ne kuma suna gogayya da fada da mutanen kirki suna kashe kamar da muka gani a baya wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas a wannan suran ko suna kashe mutanen da suke umarni da adalci da kyakkyawa a cikin mutane suna fada da mutanen kwarai mafiya yawancinsu haka ne ibn ashur ke shi irin waɗanda suka sa wa annabi guba a naman rago ko ranar khaibar da irin waɗanda annabi yana zaune akan ganuwa akan garu akan katanga suka hau sama suka so su zo su jefa masa wato dutse domin ya kashe shi Allah ya ce wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su fasikai anan Allah yayi ya kishiyantar da fasikan shi da imani ko menene kishiyar imani shi ko to qur'ani yana amfani da al-fisq da ma'anar fita daga addini gaba daya sai zanto kafirci ake nufi ana mun gane ko ba yana nufin suna sabo kadai irin wanda bai fitar da su daga addini bane a yana nufin sun rabu da addini ba wai kawai ba su yi imani da addinin musulunci ba wancan addinin nasu ma sun canza shi sun yi wance kali da shi san zuciyarsu suke bautata kaga kafirci kan kafirci kenan ko yaya inda zaka gane wannan akwai wurare da Allah ya yi amfani da wannan da irin wannan muqabala din a cikin suratul sajda Allah madaukin sarki yana cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa shin wanda yake mummuni zai daidai ko yayi kama da wanda yake fasiki aga mummuni aka canza kafari kafiri ne amma Allah ya kira shi fasiki la yastawun Allah ya ce ba za su yi daidai ba sannan ya ce bayan ya faɗi sakamakon mummunai ya ce wa amma fasaku fasaqu fa ma'awahumun nar kaga waɗanda suka yi fasikanci yana nufin kafirci to makomansu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar bihi tukadzibun duk lokacin da suka yi yunkurin su fita daga wuta sai a mayar da su ciki a ce musu ku konkwadi azabar wutar da kuka kasance kuke karyata ta Am azabar da kuke ƙaryata ku kwankwaɗe shi ma'ana ba za su fita daga wuta ba kun ga ko inda akwai imani watan wata rana ai za a fita amma wanda Allah ya ce ba zai fita daga wuta ba har abada to wannan kafiri ne saboda haka minhumul mu'minun akwai mummanai a cikin su wa aktsaruhumul fasiqun shi ma'anan da Allah ya ce wa aktsaruhumul fasiqun wannan alifin da lamun din yana nuna cewa dakkoki ne a kafarci ɗinsu sun ginu hmm? sun daku a cikin kafarci na nasu sun girku a kafarci shi ya sa a cikin kafarai babu mai tsananin kafarci da adawa da musulunci kamar kafarin yahudawa لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا Allah rantsewa ya ce zaka samu waɗanda suka fi tsananin adawa ga mumanai su ne al-yahudawa yahudawa ke sun fi kowa tsananin adawa in kana son ka gane wannan ma'aikace ka dubi abin da ke faru a isra'ila da 'yan uwanmu falastinawa musamman a zirin gaza kana bin labarun nan akwai imani a zuciyarka kullum sai zuciyarka ta tafarfasa da fushi da ina ba da za ka iya yi wato ainihin fuka fuki ka je kai ma ka bayar da gudunmawanka in ma a yi nasara ko ka mutu kai ma ka samu shahada Allah ya rubuta ka cikin wanda sun bayar da agaji ma ɗan uwa musulmi lokacin da suke buƙatar a agaza musu sai ce wallazi na ashiraku sai kuma mashirikai ta mashirikan na yau babu irin arnan indiyan na wajen ƙyama da ƙiyayya ga wato ainihin musulmi minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun mafiya yawa daga cikinsu da kun kafirai ne Allah ya shirye su sai shi lan yaburukum illa adha وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون نعم الله إلا شوى لن يضروكم سمسم بذا سئية شو تردكوبا إلا أذا سيدي شو تروى دنك دنكو نبكت wa in yuqatilukum in kuma har suka shiga yaƙi da ku to yuwallukumul adbar sai sun juya muku baya sun gudu da ƙafafuwansu sun malayun tsaron sannan ba za a agaza musu ba ba za a ba nasara a kanku ba abtahir shi yake cewa Allah ya bayar da wannan labarin ne ko wannan ashwaran tabbatarwa din ne saboda fada mana cewa mafiya yawansu ba mummunai bane fasikai ne masu cutarwa ta hanyar adawa da mummunai wannan yana iya sa wani tsoro a zukatar mummunai jin tsoron tana iwa suna da ƙarfin da za su ci gaba da cutar da musulmi hatta da wasu yana ganin shi ma wannan kamar yadda ya faɗa a can ya fi kama da ana yi da yahudawan ne kaɗai hmm? to gaskiya ba yahudawa ne kaɗai ba hmm? su ne da suka fi zurfafawa akan wannan ɗin amma har da kiristoci ɗin ma Hmm? duk da cewa su a kiristoci wanda suka fito tausayi kuma suna cikinsu amma akwai yahudawan kiristoci zionist christians ko waɗanda suke bin tafarki irin na suhoyoniya amma suna kiran kansu kiristoci ibn ashir yake cewa saboda a madina aka saukar da waɗannan ayoyin kuma a madina nan akwai yahudawan nan da ɗan yawa akwai su a khaibara an gwane a madina ko kawai a lokacin akwai su a nazir da ake kira da sunan su ma banun nazir akwai su a kainuka akwai su a kuraiba kuma kamar yadda muka gani a baya mutane ne masu makirci kuma kai yadda makaranta asira mutane ne masu kulawa da tattalin arziki da haka suna da kuɗi sannan suna da tanadi na kayan yaki. Hmm? wadda zai karatunmu na arrahikul maktum zai ga mun yi magana akan wannan musamman lokacin da banu kainuka suka yi rashin kunya suke suka yi ta a zanzara da tanzirar annabi sallallahu alaihi wa wasallam kuma a lokacin musulmi ɗan kaɗan ne to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki kada ma musulmi su ji tsoron an ce musu mafiya yawan waɗancan fasikai ne su ɗauka cewa ke nan, za su wanzu suna cutar da musulmi shi ne Allah ya kwantar ma musulmi da hankali cewa kada ku ji tsoronsu kada ma ku ji tsoron wani cutarwa babba daga gare su Abin da dai dole sai sun yi muku shine cutarwa na fatan baki amma in kaga wani ya cuci musulmi to da ɗan gari aka cige sai dai in ya haɗa kai ne da musulman amma bai yiwuwa a shi karan kansa ya zo ya yi yaƙe ya yi nasara a kan musulmi Allah ya shi mana haka ba zai faru ba amma in kaga ya faru to da musulmin aka haɗa baki musulmin ne ke dukan ɗan uwansa musulmi ta bayan fage da wato ainihin hannu ko takobi ko makami na wadda ba musulmi ba mai sa shi wannan ya ce ana nufin yahudawa ne a nan wurin kada mu ji tsoron cutarwansu ita saboda lokacin nan babu nasara ko babu hulɗa na ƙub da ƙub tsakanin nasara da musulmi ballantana har musulmi su ji tsoron shutarwa nasara Allah ya ce to ba za su iya gana muku wata cutarwa ba ta a zo a gani wadda zai raunana ku ko ya raunana muku addininku ba za su iya yin wannan ba abinda za su iya shi ne a za malamai suke cewa al'aza huwa kafif khafif shine cutarwa ɗan kaɗan wanda la ya haddab durin lazi huwa al'alam wanda bai kai haddi na cutarwar da za ta haifar da jin zafi mai ɗorewa ba waɗansu malamai suka ce al'aza shi ne maganan baki shine cutarwa da baka kawai da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa innal ladhina yu'zuna Allah ko wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah lalle waɗanda suke cutar Allah wani zai iya cuci Allah ne sai dai da baki din ko yawwa waɗanda suke cutan Allah da bakunkunansu su jingina masa ƙariya mare da ya zo a hadisi kudusi uh, annabi alaihi salatu wasallam yake cewa zai ibnu adam wa salahu lahu ɗan dan adam yana cutar da ni alhali bai cancanta dan adam mai shutar ne ba Shi ne zagin Allah da yake cewa dan Allah yana da ɗa yana cewa Allah yana da mata yana cewa wani ya yi tarayya da Allah a wani abu kunga wannan zagi ne ko to shi ne irin wannan cutarwa irin wannan zai rage ka da komai zai rage maka wani abu yanzu wannan masu zagin Allah su ce yana da ɗan ya rage ma Allah wani abu to haka kuma Allah yake cewa iya abin da za su yi muku kenan kawai su da littattafai su yi ƙarya a kan addininku su yada su yi finafinai na ƙarya su yada yanzu ana zamanin abin nan ko ai hmm? su saka daita na ƙarya ka je kana bincike ka binciko su gaya maka abu wanda yake ba gaskiya bane akan addini irin wanda zai bakanta maka rai sam nazanci wannan shine abinda za su iya yi muku amma wa in yuqatilukum in ko za su yi fito na fito da ku su zo su yaƙe ku to Allah madaukakin sarki ya ce yuwallukumul adbar za su juya muku baya ma'ana juyawa ba na irin wanda zai je domin ya canza salon yaƙi ya dawo ba ba juyawa irin na wanda zai je ya haɗu da madadi ya dawo ba wannan da Allah ya ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin ba irin wannan ba a'a gudu dai irin wanda a musulunci kabira ne babban laifi ne to in har za su gwabbaza da ku da ku da su kawai to wallahi Allah ya wannan alƙawarin ba za su taɓa yi nasara a kan ku. ba yahude ya yaƙi da musulmi gaba da gaba har abada ba zai taɓa yi nasara kan musulmi ba haka kiristocin sai dai abi dabaru daban-daban kamar yadda Allah zai faɗa mana a ayar da tana iya gobe za mu karanta illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas in ba haka ba Allah ya ce yuwallukumul adbar thumma la yunsarun sannan dori akan haka bayan guduwan da suka yi ko da za su je su saki shiri su kuma dawowa su yake ku duk lokacin da suka zo za su koma da kansu kuma ba su da ranar da za su yi nasara a ku. ba su da ranar da za a ba su nasara a ku. abtai don shirin na cewa wannan gaba ɗaya narko ne ma waɗannan mutane sannan a lokaci guda Allah yana ba mu labari ne cewa za su ci gaba da yaƙan mu da wala ya zalo na yi kum hatta ya ruddukum an kum in istafa'u ba za su gushe ba suna yaƙan ku har su yi ƙoƙarin ina ma burinsu zai cika na su riddantar da ku daga addinin ko inda za su iya haka ɗin abu ba amma kuma ba za su daina ba Wani yana nuna cewa ba za a gushe ba ana yaƙi da su kuma da cewa hmm, sayuhazzamu aljam'u wa na dubur duk taronsu. za a rugurguza su kuma za su fiye baya su gudu a lokaci guda wannan zaburarwa ne ga musulmi cewa kada ku ji tsoro lallai kuma ku kai hari ku yaƙi waɗannan ahalul kitab matuƙar sun zaɓi faɗa da ku ba su wadatu da girmamawa da kuke musu da zaman lafiya da kuke da su ba sun cokale ku sun kawo muku yaƙi to ku fita ku yaƙe su nasara ta kuce Allah ya shi. lokaci ya ko? to hakan ya faru a tarihi yaƙi da aka yi tsakanin musulmi da ahalul kitab duk musulmi suka yi cin nasara daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin sahabbai ba yi lokacin da musulmi suka ja baya ba sai daga baya-baya lokacin da suka yi rauni ko suka yi watsi da abin da muka faɗa a baya ɗin addawatu ilal alkhair al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar sai 'yan musulmi sun yi ja baya akan wannan ne sai Allah ya jarabce su ya bayar da nasara na ɗan wani lokaci ma waɗancan amma suna dawowa Allah zai mayar musu da ɗaukakar su Allah madaukin sarki ya mayar da al'umman musulmi basa kan turba domin ɗaukakar ta يداو متى قد الله متى القوري إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay.